والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما يوم الله سبحانه وتعالى وليات مسمى لا تنسى لأن الأول أدواء أولنا من قليل مرسونا كأبا نعم. idan na aka shiyar shiyar rugawa idan kofar gidan girman da lalima da girman da lalima wannan haduwa yi ko Allah mun yi saboda a wata ainihin malaminmu ya gabatar da muna da waɗansu abubuwa masu fa'ida masu kasance da suke muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wuri mu ne mu da haduwa a wannan malaikun Allah ta'ala da arzuta mu gabatar da abin da aka zo a gabatar cikin nasara Allah ya wa mana jagora ya je ya jami da tsawaba wurin karantawa da kuma yin bayani mu kuma da aka zo a amfani da mu Allah ta'ala ya amfani da mu abin da za mu yi da rubatan malam Allah ya sa mu yi aiki da shi ya ba ta yin kuya ya lemo duniyar mu da lafiya akwai abubuwan da malam ya rubo mana mu kai mu gudu zuwa gare mu bayani game da waɗansu al'adu waɗanda shari'ar Allah shari'ar musulunci ta ɗauki waɗannan al'adun kuma bayani game da zargin da ya zo game da waɗannan al'adun kusan bayani ne wanda za a ce insha Allah wa ta'ala ya koya ga makaranta ta ce Usman bin Kodi ya ga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda ake mana insha Allah wa ta'ala kenan ko abin da mana zai ambata mana ya daura da waɗannan al'adu marasa kawo abubuwa ne waɗanda da kuma wajen ya ta a wannan da ta mu ya ya kuma ya yi rubutu a cikin shafan Allah ta Allah ta samu da kai wa haka ba tare da wato ba ta lokaci ba Allah ta saboda ne muna Allah kuma Allah da tawaba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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله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 a wannan babban garka mai albarka don komi ba sai don ɗaya daga cikin ayyukan addini shine faɗakarwa da tunatarwa game da abin da shayi addinin mu na musulunci kamar da mai gabatarwa ya bayani wannan muhabara tana da taken bayan ba'adul awa'id zamima min madarasati Usman bin Bode rahimahullah bayani ne na wasu al'adodi da suke abin zargi a shari'a al'adodi marasa kyau miyagun al'adodi waɗanda wasu bayanan daga cikinsu an tsakuro su ne ko an fi su daga makarantar Sheikh Usmanu dan Bodiyo daga gama da yadda aka sani Sheikh Usman bin Bode malami ne mujaddadi shugaba da ya sadaukar da rayuwa dai domin gwagwarmaya da yaƙar bidiyoyi da miyagun al'adodi a wannan ƙasa ta hausa wanda Allah ya sanya ma wannan karantar tarwar tashi albarka da shi da ‘ya'ya ne da mataimaka ne da ‘yan ne har Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya kafa daula wadda ta yaƙi irin wa'annan al'adodin da abubuwa da suke na shirkoki da abubuwa da suke na ɓarna. da ya samu wannan ƙasa a kansu ba tare da jan lokaci da tsawo ba <clears throat> daga cikin al'adodi waɗanda shehu usmanu dan bodiyo ya yaƙa ya yi faɗa da su ya faɗakar ya yi wa'azi birni da ƙauye a runji rugga anguwa ko ina ya watsa almajirai ne karantar da al'umma don ku shi irin wayannan al'adori wasu daga cikin irin wayannan al'adorin ko da shehu usmanu ya zo ko ya bayyana kamar halinmu na yau wasu al'adodin sun samu cin gajiyar shuru na malamai malamai sun yi shuru gabansa ake gudanar da irin wayannan al'adodin da suka saba ma shari'a kai ba ma a aikata a gabansu ba a wani lokacin masu suke ƙarfafa irin waɗannan al'adodin kai ba ma ƙarfafawa ba a wasu lokutan ma za ka ga al'adodin suna gudana a cikin gidajensu a cikin iyalin al'adodi suka yi ƙarfi suka bazu suka yi gurguzu har suka lullube ko suka ruhi ko suka fatar da sunnoni na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har a wannan lokaci kana iya cewa sunna ta mutu bid'a ta yare dan haka shehu Usman ya rubuta littafi mai suna Ihya sunna wa Ikhmadul bid'a littafi mai bayani akan rayar da sunna dan ko da shehu ya ta mutu ko tana daukar rai da kuma kashe bid'a haka a sunan littafi cikin manya-manyan littafan shehu wanda sardauna Allah shi mishi rahama ya ɗauki nauyin bugawa da watsawa a cikin wannan ƙasa wanda ya zama alkhairi ya shiga hannun almajirai suna karantawa malamai suna karantarwa har aka fahimci lalle wasu al'adodin da aka rufe a kansu wasu al'adodin da ma da malamai sukan yi ko sukan ɗarbe musu gindi al'amurra ne da ba su da alaƙa da addini su ma suka taimaka a kan raunin sunna da ƙarfin bidiya su ma suka taimaka a kan. ruhe gaskiya da ɗaukaka ƙarya su suka taimaka a kan watsa duhun jahilci a cikin al'umma da ƙaurace mu hasken ilimi musamman ingantacciyar aƙida da tantagariyar biyar sunan manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin waɗannan al'adodi na ɗaya barin karantar da mata da 'ya'ya mata abinda Allah ya farlanta musu na aƙida da hukunci hukuncin ibada. Yana cikin al'adodin ƙasar Hausa wanda shehu ya yaƙa, wanda har akwai birbishinsu, saƙaye mata a cikin gida, da zamnar da su, da tafar da hannuwansu, da dakushe su, da nisantar da su daga abin da yake ilimi su da 'ya'yansu mata, su san aƙida ingantacciya wacce ita ce jalli na shiga aljanna balin su zan hukunce hukuncen ibada wadda take samun da su kusanci ga umarni kawai an haja mata sai da ke dake sai da hede sai ya wuce ya wuce hukukuwa ba san addinin Allah ba kamar wanda ya kamata dan ba a karantar da saboda haka ne ma shi Usman ya rubuta littafi kan irin wannan maza. al'ada ta biyu daga cikin wayannan miyagun al'adodi jingina alkhairi da sharri zuwa ga kwanaki kamar a ce larba ta ba wa ranar samu kaga kenan an jingina samu ga larba ko wata rana da take da alkhairi wata rana sharri take da shi a irin haka ne ma har zuwa karkata ranaku da wasu ayyuka a ce ranar kaza aka wanki ba ka wanki sai ranka kaza ko ranar kaza aka shan magani ba a shan magani sai ran kaza alhari dai aka fifita wata rana akan wata rana aka jingina alheri ga wata rana aka jingina sharri ga wata rana babu dalili babu hujja to wannan na cikin babbakon al'adodi kebe wata rana da nufarta ko da ambatarta ko da ganin cewa ita wannan ranar akwai alkhairi gare ta a lokaci guda wasu ranaku a jingina sharri zuwa gari al'ada ta uku daga cikin wayannan babbakon al'adori, shagaltuwa da ilimin ko sanin wasu haruffa da ba a san ma'anarsu ba da ake karantawa ko ake rubutawa da kuma ƙuri'a da alƙur'ani ko ƙuri'a da sunayen annabawan Allah da tarihin abubuwan da suka faru a cikin cikinsu suna kawo hujja da irin wayannan ƙuri'u na shirka na kafirci da abin da zai iya faruwa wanda yake gaini masalan ko yau ko gobe ma za ka iya samu a wurin yan littawai a kasuwa sabuwa akwai littawai da suke bayani akan ƙuri'ar gaini za a zo da littafi za a zo da littaye mai sunayen annabawa idan ka zo wurin mugun malami malamin cinko malamin shirkulli to zai ɗauko wannan littaye zai ce ka runce idanunka sai a buɗe littaye in ka runce idanunka sai ce ka aza warcanka in ka aza warcanka bisa littayen sai ce ka buɗe idanunka to littayen shi na ɗauke da sunayen annabawa adam nuhu kaza kaza haka dai suna annaba ga sunan to in an ka dace ka aza hannunka bisa sunan wani annabi to sai a jiba tarihin annabin wahala ya sha ko daɗi ya sha in wahala ya sha sai a ce to kai ma haka nan al'amarin kai ki akwai wahala ga harka da haka kai saboda ka aza hannunka bisa sunan annabi wani kila misali sai ka aza hannunka bisa sunan annabi yusuf sai a ce to wahala ko dacin ma don yusuf ya wahala an kada shi rijiya an sai sai shi na bawa an yi kaza an yi kaza to saboda haka kai ma in ka ci haka zo ka fara to sai malamin cibo ya ce ma to akwai ko wahala ne in tafiya za ka yi ka zo wurin malamin cibo ya buɗe wani ya ka aza hannunka ya karanta sai ce to akwai wahala cikin al'amarinka to haka dai ko kuma an dace ka aza hannunka bisa ga sunan annabi ayyubu sai a ce to lalle ko akwai matsala don za ka yi rashin lahiya matsananciya ko da kai da iyalinka za a jarrabe ku da fitinannin rashin lafiya ma'ana duk wani abin da ya faru ga wannan annabin sai a sauya tarihi ne zuwa gare ka wai wannan an yi maka ƙuri'a kenan an sanar da kai cewa abin da kake fuskanta in kasuwanci za ka fara in tafiya in aure in menene to ga abin da zai faru a kanka da sanadiyar runce idanunka ka aza hannunka a wannan littafi yanzu haka ana sai sai a shagon littawai wurin yan littawai a kasuwa sabuwa to irin wannan shi Usman ya yi faɗa da shi kuma ya nuna kafirci ne ya nuna kafirci ne ba daidai ba ne kuma yana cikin kurakurai wanda ya samu malamai musamman a cikin wannan ƙasa suna aikatawa a al'ada ta hudu ita ce zaɓen abin da an ba muhimmi ba na ayyuka ga aikin da an muhimmi sai mutum ya bar shi ya ɗauki wanda ba muhimmi ba ya kuma ba da cikakken kulawa matuƙa ga abin da yake da falala ya bar wajibi kamar ya kiyaye wasu kwanaki masu falala da wasu ayyuka masu falala ko da ta ƙarƙashin riwayoyi ne ɓatattun riwayoyi ko iya lalatattun riwayoyi ko riwayoyin da ba su inganta ba sai ya bar bayyanannen ilimi kuma ya lallake ma hadisai zaɓaɓɓai ko hadisan ƙarya mawuwai wanda ya kaza za a ba shi lada kaza za a gina mai gida kaza sai ya bar wajibi ga abin da Allah ya wajabta mai bai amma sai lallake ma irin wa'annan musabba musabba saboda haka zaka ga in mai wa'azi ya zo yana faɗin falala ga wata addu'a duk wanda ya karanta ta ga wata mu duk wanda a gidan a sa duk wanda a gidan gidansu aljanna sai a ga mutane na ta amsa amma ga abin da an wajibi ga abin da an wajibi sai ya bari ga abin da ya cancanta ya ba karfi sai ya ki ba shi karfi a ya mai da abin da an wajibi baya ya himmatu da abin da ba wajibi ba ya himmatu da abin da yake kila mustahabi na ma ga farilla ya bai to wannan yana cikin al'adun da shehu usmanu bin fodi ya saka madalla bi ya samu a cikin wannan kasa ta hausa kuma ya yaki al'ada ta biyar durkusawa ko sunkuyawa ko ruku'i ko kamar sadada wurin gaida manya shi Usman ya yi bayani akan wannan al'ada a cikin littafin sa bayan zubidi da sauran littafai cewa al'ada ce wata ke muharrama ka durkusa durkusa wanda ya kusanci ruku'i ko sajada don gaida wani babba al'ada ta shida rashin raba gado gaba ɗaya ko kuma a ba babban wa kayan ƙanne ne gaba ɗaya ya zahe ya mamaye yana cikin manya-manyan al'adodin da aka sama a wannan ƙasa ta hausa wanda kuma har yanzu sukan ɗan gudana sai uba ya rasu ga 'ya'ya sai a barin babban wa kayansu gaba ɗaya yawa da ya ga dama sai ya hallaka dukiyar marayu ba a raba gado ba saboda tunanin waya an ce an raba gado ai an raba zumunta ai gara a bar game zumunta na gari alhali wanda ya ce an raba gado shi ya ce ai zumunta wanda ko ya ce ai zumunta bai raba ka wa ya ce ai zumunta Allah wa ya ce a raba gado Allah Ta in kace ai an raba gado an raba zumunta to ga magana ka akwai hadari cikin ta don Allah shi ce ai zumunta bai kuma horo da araba al'ada ta bakwai ciyar da iyalai daga cikin dukiyar da mamaci ya bari idan mutum ya mutu kawai sai a ce a ɗibo mata ne can wanka sai su cin kayan da ya bari kayan a raba gado wanda alhali yin haka haramun saboda da mutum ya mutu to duk abin da ya bari ya zama gado duk wanda an wajibi ya ciyar to da ya mutu wajibi ya sauka a kai ne ya koma daga wannan mai bakin nan ya ci da kai ne Allah bai azaba ya ce da shi duk abin da ya bari matsayin gado ya yi kowa da rabo ne tsakanin matarsa ko matansa da 'ya'yansa maza da mata in ma ba ‘yan uwansa ko akwai ‘ya'ya mata da ‘yan uwa to kowa akwai rabon da Allah ya bashi saboda ka an ce a ta cin abincin nan ko a ta cin kayan nan to wani zai ci abin da ya fi rabo ne saboda haka tarkata kayan gado a bar su a ci gaba da amfani da wasu abubuwa cikin kayan araba al'ada ce da take ta ba a masarya abu da takwas ciyar da masu karɓar gaisuwa ma'ana masu karɓar ta'aziyya ko masu zuwa ta'aziyya daga abin da mamaci ya bari wannan al'ada ta wato har yau akwai ta a wannan ƙasar tamu kuma gaban malamai ake aikata ta kuma sukan yi shiru ba su mutu idan aka yi rasuwa za a ga daga kwana na farko har zuwa na uku za a yi ta abinci ana kawo garka mutane suna canyewa da dukiyan marayu wanda wannan haramun kayan gado kuma su masu zuwa zuwa, musulunci bai yi wurin da ai musu abinci ba abin da ma an sunna gidan da an kai rasuwa aka so ku ku yi abinci ku kawo musu dan abin da ke shagaltar da su ya same su wanda ba za su yi tsaya su yi abinci ba to abin da an sunna a yau abinci daga wasu gidaje ko daga wani wuri a kawo gidan da an karatu, don marayu su ci don dangi da iyali su ci kahin su gama ɗan juyayi jim kaɗan su ya dawo su iya wa kansu abinci to kaga mai a ai wannan sunna sai a zo a taro dako dako gidan da da shekara har shekara in ba ran sallah ba ba abincin rana in an yi tuwo da dare an canje da sahi an kai zazahe kowa shi take da rana amma da an mutu za a ga ana da shinkari da mai yajiya da kayan yaji da magi da sauransu har tsawon kwana uku da kuma an gama wannan an san zuwa? da kuma sai in wani ya koma mutuwa gidan na haka an yi abincin rana to kaga wannan ɗauke kayan marayu a dai maka tagarka zalunci ne cin amana ne kuma yana cikin babban al'adodin da shehu dan hodiyo yayyaka a wannan kasa abu na tara jinkirta rabon gado bayan an mutu har a ɗau lokaci za ka iya samun wani gado wannan al'ada har yanzu akwai ta za ka samu wani gado yanzu haka ya yi shekara ashirin ba a raba shi ba ko ma ka yi da haka sai an yi tashin tashina sannan ga an kama kame kame ana bincike bincike ana tuntuɓa tsohin da annan suka rage wanda suka san kan yadda al'amari yake alhali da an biwa da Allah yake subhanahu wataala irin wannan jayayya da husuma da tashin tashina ba za a sami ta ba to al'adar jinkirin raba gado har lokaci mai tsawo har shekara da shekaru har wani magajin ya mutu wani ma ya sake mutuwa ba a raba magajin warko ba gadon magajin warko na cikin al'adun da shi shehu Usman da Kambodiyo ya a cikin wannan kasar al'ada ta goma gaugawar rabe dukiya tun kafin mutuwa kawai sai mutum ya raba ma 'ya'ya ne tun kafin ya mutu ba kyauta ba ya halatta kai kyauta ka ba kowane ka kyauta da mace da namiji haramun dai kuma ka ba wani baka ba wani ba dole a daidaice ga kyauta haramun dai ka ba wani ɗa kyauta ka hana ma wani sai dai ka ba kowa ko ka hana ma kowa to misali tun da ranka sai ka raba ranka, da sauran kayakinka kamar wanda aka raba gado alhali shi ko irin wannan sura ta rabo Allah ya ce aita ne in ka mutu ba da ranka ba ba a rabon gado da rai abu na goma sha ɗaya ko al'ada ta goma sha ɗaya hana ma ɗiya mata gadon gidan ubansu ya ce a mace ba ta gadon gida shi nan mace ba ta da gadon gida ba ta da gadon gidan ubanta sai kawai yannanta ko kannanta su rabi. shi nan ba ta da gadon gidan ubanta alhali a shari'a lirrijal nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibun mimma taraka alwalida wal aqrab yadda maza suke da gado haka mata suke da gado haramun ne hana ma mace gado al'ada ta goma sha biyu kyautar suturan mamaci sutura dai ma'ana kayan sawa kamar turayen sawa hulla takalma kawai a rabe ba tare da an nemi izinin magada ba kamata idan mutum ya mutu a da kare a tattara magada ne a ce to bi a shawara ku game da wayannan kaya saboda wannan kayan wa gado ne wannan kayan gado ne takalmi ne gado ne huluna ne gado ne riguna ne gado na saboda haka babu damar kawai a rabe ba a tambayi sauran magada suka yarda ba yan aka yi haka an yi zalunci dan baka sadaka da haƙƙin wani bai yarda ba ko baka san yarda sai ba amma Allahumma in sun yarda gaba dai kowa ya ji haƙƙi ne a yi sadaka to shi kenan sai a yi saboda haka al'ada ta kawai a rabe kayan magaji da ya bari ba tare da an tuntubi masu haƙƙi ba sun ba da izinin jinyarsa al'ada ta goma sha uku daga cikin al'adodi masu muni al'adodi marasa kyawu cewa mace in mijinta ya rasu ɗakin ta ce daga gado ɗakin nan nata ya kai rabonta ko bai kai rabonta ba ko ya wuce rabonta ya ta ai mace ɗakin miji dakin miji da ita gado ɗakin ta an nata wata mace ɗan an ɗan an karaba tana samun hilin da ka ɗakin da so biyar a cikin gidan wata mace ko ɗakin nata ma ba ta samun dai bisa uku na shi da za a kasa shi uku ba ta samun kashi guda amma sai a ce a bar mata dakin ta to kaga wanda ba ta gadon dakin ta kan bar mata dakin ta kai zalunci wadda tana gadon ɗakin ta iri ne so uku ka kayyade ta ga bakin ɗakin ta kayi zalunci ka hana sauran haƙƙin ta waccan kuma ka ba ta biye da haƙƙin ta saboda haka al'ada ce mai muni maras kyau wadda ke nau'i ne na zalunci cewa mace ɗakin ta ɗaya ta ga gado a komi da miji yan bari za a raba shi kashi takwas in yana da ɗa ko ɗaya a ba mace ɗan bisa in kuma bai da ɗa bai da ɗaya bai da ɗanna bai da to za a kasa kashi hudu a ba ta ɗaya bisa hudu ko ne ya bari gida gona kuɗi komi ma da ya bari haka za a yi da ka cewa ai mace ɗakin da ɗaya kwakwahin ɗakin da ɗaya an nata wannan zalunci ne baka al'ada ce gargajiya ce da shi wa ɗan hudu ya yi faɗa da ita a wannan ƙasa ta hausa wanda har yanzu ma ba a bari ba al'ada ta goma sha hudu raba wasu kaya a bar wasu kaya ba a raba ba wace kila za a iya raba gonaki amma gida ba a raba ko a raba dabbobi a raba kuɗi a raba hashin rehewa amma a ce gandun dan gonan nan a batta nan gabi tunda ai yan ɗaki gudana a batta nan gabi ba sai an raba ba to irin wannan yau da gobe yau da gobe sai ta yi ta tsawo shekaru su jeru wasu su hayayyawa sai wani tashin tashina da tashi a samu jayayya da husuma bayan zamani ya tsawaita a kanin dangi har wanda zai sa zumuntan nan da aka gudun yan an raba ta yi ramni to sai ta yi ramni sannan wannan ma shi za ta yi ramni da an raba tun da tsirilin mutuwa shi ke nan kowa ya san nashi to wannan al'ada al'ada ce da take cikin miyagun al'adodi da shehu na usman ya yaƙa a wannan gari a wannan kasar, al'ada ta goma sha biyar canja dukiyar marayu ko canza wani abu nashi mai kyau da maras kyau Marayu yana da gona mai kyau bakin hanya kai ko gonarka na can kurya sai ka sai da ta marayu ka ce ka ban mai taka madadin dashi kaga wannan ai an yi zalunci gonar shi bakin titi kai ko can sai an surmuka cikin gero can kurya cikin daji eh sai ka ce ka sai da gonan maraye ka bar mai waccan da ya taka ko ga ragon ga ragon maraye ragon karaman me bai kiyatu ba ragon maraye ce sai ka sai da nashi ko a kame shi kai lai ka ce ka bar mai naka daga wannan zalunci to canye dukiyar maraye ta wannan hanya ko kuma ta mutum ya mutu ya bar ƴaƴa ne kane ne kowa ne canye dukiyar ko da suka tashi sun girma ubansu ya bar musu dukiya amma babu ta ya lalabe ta in sun ce su tunkare sai ya ba su a ce ba su da ragowa sun yi ƙarar ƙanin ubansu ko wani ubansu ko sun ci mai mutunci alhali shi ya ci ba kai ne mutunci duniya da lafiya al'ada ta goma sha shida daga cikin al'adodi da suke marasa kyawu da shehu usman ya yaki da su a wannan ƙasa taimama babu lalura ta shari'a ba uzuri kawai ba rashin ruwa ba rashin lahiya kawai mutum ya tabka taimama za a ga wani ma cikin kwadama yana ban ruwan albasa ko yana ban ruwan rogo ko yana ban ruwan alayyahu ko makamancin haka amma sai ya aji goga zai ya taka kawai ya yi taimama ya sallah ya koma dawowa ilma ya zo rijiya ya ke. ya hito da cikin rijiyar nan shi taimama shi koma shiga cikin rijiya shi da ya zo rijiya ga iya kan lafunce ta bai da lawa bai na kuma to dan haka mai ahalar sai buɗe wutan kwarai yace wa man salla bi ghairi wudu'in amidan fa huwa kafir duk wanda ya salla ba da arwalla ba da gangan kahin ji da Allah amma dai malamai suka ce magana ta yi zafi kwarai eh, abinda asawa ba idan mutum ya san ba daidai ba ne yi shi ke kawai wannan ba kahiri ba ya yi haramu amma wanda ya halatta cewa ko babu uzuri ko akwai ruwa ko akwai lahiya ya halatta a yi ma'ai sallah to wanda kafin na don ya halatta haram duk ko wanda ya halatta haram kafin ne an gane ko to shi a gyaran da malamai suka malamai a halar Allah shi mishi rahama yana yi wa takaicin masu sai mamman na yi mallar mai halar kaga mutum cikin wadama ya yi ni shi na aiki da ruwa kuma ya taimama ya sallah kaga babu gaskiya to daga cikin al'adodi al'ada ta goma sha bakwai shiga gida ba ilimi ba neman ilimi a ƙasar hausa har yau wasu suna ganin yan uwa ne in za su shiga cikin gida kawai su tsani za su yi wata ce wanda ma ya ɗan gyarta wai ka sallama ƙafa da sallama tare da ƙafa da ido da sallama lokaci ya yana faɗawa yana ce assalamu alaikum ko mi abba a son a gani ya riga ya gani zai kuma ga sallama ta shigo alhali tsarin musulunci cewa haka ya assalamu alaikum sai ka tsaya ko ka aika yaro ka ce a faɗa musu wani na ka fanya shigo ko kuma ka ce in shigo ka saurara ka koma sallama ka ce in shigo har uku in an ce ka koma ka koma wa idza qila irji'u farji'u wa galakum to wannan al'ada har yanzu wasu mu suna aikata ta Allah ya gyara kawai mutum ya shiga cikin gida sallama wanda ko ɗakin uwarka za ka shiga ba ta hada a ne da ka'idan musulunci da shari'a idan za ka shiga cikin ɗakin kuwarka, sai ka ce assalamu alaikum ta ce wa alaikar salam ka ce inna in shigo ta ce shigowa ne sannan ka shiga don mi Allah ya sa wannan saboda hikima yana yiwa ta yato da wurin wanka tana ɗarma fatarinta ga afko shi na maka dace don Allah ka cimma ɓokka zindin bai maka dadi saboda ka a cikin muwadda malik wani yana ce ma wani tabi'i shin har da ɗakin uwata ma sai na sallama in ban mance ba ko cikin al'adabul mufrad na imam buhari ina ganin cikin al'adabul mufrad na ba muwadda ba al'adabul mufrad na imam buhari yace har shiga wurin uwata ce har shiga wurin uwarka kana son ka ganta zindir yace a'a saboda haka in za ka shiga ɗakin uku ka ce assalamu alaikum ta ce wa alaikum assalamu in shigo ta ce shigo to amma illa saboda ba a karantar da mata yanzu wani yan wawa ta haka tana cewa ga shi kasar banza sai ka tambayar ka shigo saboda ba ta sani ba ba ta sani ba ba a karantar da ita ba ta rayu kawai karkashin daka da surwa da sussuka da shiƙa da da hidari ba karatu ba a yi saboda ka za ka ce assalamu alaikum ta ce wa alaikum salamu inna in shigo tana ya cakar ka shigo karan mu da ni haka ba in shigo ba ta san wanda tsari ba saboda an hana a karanta shi al'ada ta goma sha takwas rashin sha makabcewar mace ga ɗan uwan mijinta ko ɗan ɗan uwan ubanta ko ɗan kawunta ko mijin ƙaunarta ko mijin yatta ko abokin mijinta da ga mace kawai babu ruwanta don yan hudan gana na suna yan cikin gaban ta ga ban ta gadili kan ta gadili abin ta gadili wata ma zane tsarme ga kudu da nan naka matsawa ga waɗanda gabanin suna kallar da kaga wannan bai dace ba ga shari'a bai daidai ba a musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ce la yubdina hunna illa li burulatihin kar su bayyana al'auran su sai ga mazajen su kar su bayyana kawar su ma ba al'aura ba sai ga mazajen su da bale al'aura al'ada ta goma sha tara ka ɗaikar namiji manisanci da mace manisanciya wannan al'ada tana nan tana bunƙasa tana ƙasura tana watsuwa a wannan zamani namu musamman wurin samari da 'yan mata muna fatan shiriyar Allah gare mu sai a ga kowace farfada kan sai ka cimma saurayi da sauraya tsugunni an ƙaurace ana kuskus kamar shaitanin wa shaitanin kamar da shaitaniya da wannan al'adar ta a ƙauyen tawa kaɗaitar mace manisanciya da namiji manisanci haramun ne kuma al'ada ce wadda take shewa ya yaƙi a wannan ƙasa kuma har yanzu muna gani ‘ya'yanmu na aikata irin wannan uwaye suna gani malamai suna gani ba su tsawatawa ko kuma kaɗan daga cikin su tsawatawa al'ada ta ishirin rashin yin walima in an kai harbi ƙasa ga an halarci zan, zan, zan. babu ruwan mutane da yin walima ƙasa ga ma an kai lokacin da in kacce walima abinda mutum ka tunane matar wani ta haihu za a kai mai shinkafa da mai da gishiri da daudawa da kuɗin da aka aza bisa su aka ce mami walima haka aka koma ƙasar da ta ce walima to abinda aka nemi kila arme za a kai mai buhuwa da yan kuɗin da aka aza bisa ko kuma masa da bakwan shinkawa da kwalaben mai da daudawa da gishiri da yan dubu goma ko ishirin ko fiye da haka da za a kai mijinta shi ne walima alhali ga yanar cikin littafin fikihu walima wa in ma faslun bil walima wa in ma babun bil walima da bale a cikin littafin hadisi kam ga yanar ko a littafin fikihu alwalima sam sam sam an barta an ki tabbatunta an kaurace mata to wannan al'ada ta yi arme ba a yadda batun walima sai a kirkiro wasu tarurruka waɗanda suke manisanta daga addinin mu da al'adar tarurrukan da ba su a cikin tsarin ko al'adar mu bale addini al'adar mu bata sanadi mutum shi arme ba a zo a yi fati a kira wajiji eh? yana kiɗin 'yan mata na rawa har ƙarfe ɗaya na dare ‘yan mata mai mai a ce da wance da wani sai to su yi rawa, ko kuma su biya taron kaza, za ka sai ya hito da ita yana rawa ga samari an kewaye. Wani wuri ma rawar kakka so ka ji wani aka yi Allah ka shi sheka wani aka rawar Kaɗan daga cikin irin rawar da aka yi, wani zai zo tsakiyar samari ana rawa da yana rawa da mace yana shafauta daga samanta har ƙasanta. ita ma tana taɓa shi ana gani ana kuwa ana zafi to waɗanda su ne sune su ne atfitacci su ne su an masu burgewa a wurin fati ya ba. to irin wayannan al'adodin ai ko al'adar mu ta hausa babu yanzu dukkanin mu nan ban zaton akwai wanda uba ne san da ya arme an kira wa jiji an yi mata sun yi rawa duk da can dori ma akwai tumbuɗe tumbuɗe mai nono kaga makiki na na biye da mata arme tana kiki, tana lema da zamanta, tana girgize girgize da kugunta yana sa maki ɗin kalambu yana ta tsala la ilaha illallah kaga wadanda duk babban al'adun na da ba su da alaƙa da addini da musulunci alhali ko musulmi ka yi cikin gidajen musulmi a kai Allah ya gyara mai shi to babba abin da kan malamai ba su ba su ba su ba su hana malamin zaka je na aiki ba ka bari mata ka zo makarantar mata inda kadda amma in za ka arbebe bai ce ma to kan ko a gayyato DJ yi fati al'ada ta ɗaya biyar uwaye da shugabanni babu dalili idan mu je aikata abu an kai barbara je ta tun wanda mun ka tashi uwaye da kakanni haka mun haga ana yi to bai kowaye da kakanni da shugabanni ga manya ga abin da babu dalili a addini shi ya halaka kafirai rabbana innana ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila al'ada ta 22 daga cikin babbakun al'adodi da Shehu Usman ya yaka a wannan gari al'ada mai muni wanda Shehu Usman ya ce takan ma zama kafirci a wannan ƙasa ta hausa takan ma zama kafirci ba wai ma kawai matsayin da al'ada ba kawai a abin ya kai ma tana ma iya zama kafirci shehu mujaddadi ɗan godiyo ta game da wallahi bura mace a cikin littafin sa annasaihul muhammadiyya she faɗi wannan saboda kakka fahimci ko ka aza ko ka ɗauki ko ka fassara muna kafirta wani da kanmu ba mu kafirta kowa amma muna faɗin abin da dan bodi ya faɗa a cikin littafin dan bodi ya faɗa a cikin littafin sa annasa'ul muhammadiyya nasihohin annabi muhammadu shi a sunan littafin shahi na 41 zuwa shahi na 42 shahi na 41 zuwa shahi na 42 shehu ya ce za ka samu ɗaya daga cikinsu yana magana a kan ‘yan biyar al'ada don a cikin wani littafi ya kasa mutanen ƙasa hausa zuwa gida hudu ƙungiya hudu to ƙungiya ta ƙarshe sai ce za ka samu ɗayansu su ‘yan biyar al'adodi bai san sunna ba bai biya sai shehi ne in ka ce mai sunna ta ce kaza sai ya ce a'a shehi na kaza ya ce kuma shehi na kaza ya ka aikatawa kuma abin da an ɗari mu kaza sai ya ɗauko magana shehi ne da ɗariƙa ya kwaɗa ma sunan manzon Allah sallallahu yana ƙoƙarin ya rosa sunan manzon Allah da maganganun shehi ne ko ɗariƙa shehu ya ce kai ana majin wasu na cewa ai hadisan manzon Allah ana karanta su ne kawai don a samu albarka amma ai shehwannai su ake koyi da su Allah ya tsare mu ji shehu shehu ya wata wannan a cikin nasa'ul muhammadiyya an nasa'ihul muhammadiyya shayi na 41 zuwa na 42 inda shehu ke magana firqatul kiba'il awaidiz zamina ƙungiyar ko jama'ar ko gungun mutanen da suke ƙasar Hausa da suke biyar miyagun al'adodi babbakon al'adodi to yana cikin mugunyar al'ada baka al'ada ka ce ga abin da aka bayyana na annabi ka ce a kai shehin ka kaza ko kai ɗari ka kaza Allahu akbar Ibn mas'ud sahabin manzon Allah radiyallahu an yayi gaskiya sanda yake cewa ku a yau kuna a cikin zamanin da son rai yana biye da ilimi son ranka biye da ilimi abinda ilimi ya tabbatar ka tabbatar abinda ilimi ya kore ka kore yace amma nan gaba za a samu wani zamanin da ilimi shi ka biye son rai son ya shige gaba sai ga mutum gashi mallami ana ce mai Allah jikan mallan ko ana ce mai Allah jikan liman alhali son rai a gaba ilimi a baya duk abin da za a gudanarwa son rai shi aka gabatarwa ba ilimi ake gabatarwa saboda haka za ka gan shi zaune a inda ake aikata ko ake hurka maganganun da suka saba ma ilimi suka saba ma addini amma ba su saba ma son ransa ba don haka bai tsawatawa bai magantawa bai musu bai gardama amma da an saba masaransa da al'adarsa to yanzu za ka ji ya yi karaci za ka ji ya yi kugi ya yi kakari ya yi fada ya yi hapshi ya yi kururuwa wal iyazu to ibnu mas'ud radiyallahu anhu yace ku yanzu kuna cikin zamanin da ilimi an gaba son rai na baya son rai dole shi hakuri abin ilimi amma nan gaba za a waye gari son har gaba ilimi a baya Allah kai samu cikin yan biyar son Allah ka samu cikin yan biyar ilimi al'ada ta 22 da ta 23 kawa dalili akan biyar al'adodi marasa kyau da wata magana ta watsu a cikin garuruwa cewa wai adatul da kas sunnati wai al'adar gari kamar sunna al'adar gari kamar sunna misali yanzu akwai wani gari na yamma gari mu ana ce mai raha sani na da garin kila rabe na mu ce shekara kila ishirin haka akwai bukkokin karuwai cikin garin masu yawa shi al'adar garin raha ko ba shi al'adar ba to yanzu kan sunnati al'adar muballar da kan sunnati Ka ga wata magana ai ba magana ta ta Allah ba ba ta manzon Allah arsul balad ka sunnati masu amfani da ita tana ma magana ce mai harshen da al'adar gari wadda ba ta saba ma shari'a ba ta ci karo da addini ba ba ta bambanta da musulunci ba ta yi daidai da sunna bari in baku misali yanzu idan kana son ka sha dogon yaro shi nan ko a nan garkan mai girma ɗan galaji mai abba ba ma gidan wani talaka ba a gidan mai gani. da tsaye kawai sai ka zo ka kama tsurojin wannan dogon yaron ka debo don a kai ta ka yawan wankan mikiya ko kuma a saba ta sha saboda Allah zai hana ba ma sai ka tambayi izini Daga al'adar mu ne za a cin maka gona dai kana sarsakan incen bagaruwa nashi baka faɗa mai ba ba zuwa ka kace da Allah sabbe ne ina zai ɗebo bagaruwar ka ba amma dai ga al'adar mu nan za ka zo ka sassaki incen mutum ka zo ka dawa ka sha matsayin magani bai ke ma don mi amma ga al'adar mu kana zuwa ka saro da wajen guda goma ka sharce ka ɗarme ka yau gida da su ba gonar ka ba ah, amma dai in don sassaka ɗan bawan da zaka sha ko ɗan sansamin da za a murza ba saboda Allah nan al'adar mu ya hewa ko haɗa wani na ha ganin wani ya kalli dogon yaro yanzu zai kai da kuma shi asawaki ya kai shi ƙara kotu ko wurin yan sanda kun mun al'adar shaka nan ka ga ga al'ada kamar sunna da ita irin da aka ne da adatul bada da kafin ne ko ba haka ba saboda ai mulki ne na iccen nan mulki ne na ko to duk a ai ga ka'idar shari'a sai ka tambayi mai mulki sannan kai amfani da shi to amma al'adar ƙasar ka ta gudana wasu abubuwan na mutum na amma kana damar ka ba. ko hatta da gamba ma da kai a ga iyakokin gonan mu akwai sadda ya halatta kowa ya zo shi hakin gamba a ba da an yi shela ko ba shela yi ba a ce to an rufe ɗibar gamba to wannan lokacin kuma ka zo ka ɗibi gamba haramun to sadda ba a rufe ɗibar gamba ba harkon harkon adatul balad kasun sunnati kamar sunna ta ce kaɗe ɗebo kamar sunna ta ce kalli wannan iccen kai asawaki ko mai shi na nan ko bai nan ko ya sani ko bai sani ba al'ada ƙasar mu haka nan ya halatta to irin wannan al'ada ita kace ma arzikin bala da karfin nan amma al'adar matan arme su hito garka ana yi musu kiɗi suna rawa don an yi ango ko don an yi su a aboki na haihuwa wannan yanzu sai a ce arzikin bala da karfin nan al'adar a misunansu sunansu masu kitson nan da ɗan faɗan kwali masu kiɗin dabban gardawa eh? ba suna cewa musu ala umar garakin mutane ba al'ada ta ba yanzu ita ma na sai mutum da kasu sunnati kaga bai yiwa saboda haka masu amfani da wannan kalma ta asul bala da kasu sunnati su sani babu al'ada wadda za a bi bayan ta saba musulla ta ci karo da ka'idodi na addini na musulunci ko al'adar makka ta ko al'adar madina ta bari al'adar wani gari ko al'adar makka ta sa'a ma addini barin ta za'a ko al'adar madina ta sa'a ma addini barin ta za'a don qur'ani da addinin musulunci da bayanin manzo Allah su Allah ce ka bi ba al'ada wani gari ba ko makka na ko madina na ila an fahimta ko saboda ka kawo hujja da biyar al'adodi marasa kyau da cewa wai arzikin da kan sunnati wannan rashin fahimta ne ko rashin ganewa ko jahilci wallahu a'lam al'ada ta 24 bayar da mukamman addini ga waɗanda ba masana ba kamar ba da limanci ga wanda bai cancanta ba saboda rashin ilimi na addinin musulunci saboda haka imam buhari a cikin littafin sahih buhari kitabul ilmi yace ta'allamu qabla an tusawwadu ku tashi ku nemi ilimi kayan a ba ku shugabanci shi kai karatu da gasken gaske kayan ka zama liman wannan shi ne taimaka maka saboda haka za ka samu ayyukan limanci wanda manzon Allah ya asasa, wanda mamaya bayan da nagari suka assasa wanda malaman addini magabata suka kwaikwaya an su kurkuce su an batar da su an walwale su an bar su akwai wani malami da rubuta takardu kan wajibban limani, ma'ana ayyukan limani. ya an ce liman kaka ɗauka ɗaya wai a ikama kai kafara kawai ya bada sallah ko a zo ya kulla arbi sarkin arbi ba shi ne kawai ayyukan limani ba amma saboda al'ada limamman sun yi waci da ayyukan nan da su an nasu su an na mukammansu suka bar aikin ofis ɗinsu suka kama wani abu na daban misali karantar da mutane addini wannan aikin limami dole limami ya karantar da mutane addini dole limami ya kulla majalisa ta ta ilimi ta karantarwa ko da tsaye ko da rana ko da dare dole limami ya zama yana kulawa da munasaba abubuwan da dangantakar lokaci misali layya tayo kusa dole limami ya yi wa'azi ya yi koya ya hudu ba a kan layya ya karantar da mutane abin da shahi hukunce hukuncen layya dole in azumi ya yi kusa ya shirya wa'azi ko hudu ba ya karantar da mutane abubuwan da ake bukata a kiyaye a cikin watan azumi lokacin hajji in ya yi kusa ya kula da wannan tsarin ya faɗakar kan abin da ya sayi hajji da kuma darussan da suka kunshi hajji da sauransu kuma yana cikin wajibin limami a masallacinsa ya sa littahi ayyananne wanda alal akalla ko a sati a sati ana yi a sati a sati ana yi amma saboda al'ada ta kashe wani da za a tambayi ka limami na wakar sani wanda a masallaci ne duk sati yana karanta mutane da tsara za a zo ya hankali sallar magariba sai a wara in lokacin isha ya yi aikira kira a yi sallar isha'a sai a wace ko yana karantar da iziya mutane na saurari yana karanta musu ko ya ɗauko wani tahi na shewa a fara shi juliyan juliyan duk sati a yi har a ƙari koma sawa za ka samu wani limami ya shekara ishirin yana limami ko goma amma duk tahi ko guda bai sa masallaci na bai fara shi da farko har ƙarshe bale ya fa'idar da al'umma wannan kuma yana cikin ayyukan limanci yana cikin ayyukan limanci kai da kawo wurin shirya al'umma shirya ɗaya tsakanin uwayensu sun samu matsala shirya mata da mazansu ya an samu matsala shirya makwabci da makwabci ya an samu matsala shirya shugaba da talakawa ne ya an samu wata matsala ya zo ya magana da shugaba ya zo ya magana da talakawa ko ma ya haɗa su guda ya yi magana wadda za ta sanya zukatansu ta waiwayar da tunaninsu ta sa musu lesahi da tunani kan abin da ya waru su dawo su gyara kina cikin aikin limami kokarin gyaran kurakuran da ake samu a cikin masallaci sai haka kure iri iri cikin masallaci na faruwa amma limami ba ruwa ne saboda ya bar aikin ofis ne matsalar gyara sahu suna cikin ayyukan limami faɗakar da abin nan jahilai marasa ilimi ma'ana wanda ba su da karatu akan abin da ya kamata su aikata da abin da ya kamata su bari na kurakurai shirya tarurruka na wayar da kan al'umma, tsayuwa da bincike na ilimi mai amfani, tsayawa a tsara huduba wadda take tafiya daidai da yanayin mutane da lokacin da suke ciki, don rayar da zukata da karantar da banna da kai ƙarshen sharri a cikin al'umma. Irin wadda za ta taimaka a kan yunkurin da samun da tarbiyya a cikin al'umma da kwaɗaitarwa kan ba kowane mai haƙƙi haƙƙinsa. Saboda haka ya dace ga malamai da limamai kada su kasance shimakwance ko su yi da ciki ko su yi zukun su yi zurun su riƙe hannuwa ga neman ilimi da binciken ilimi wannan wasu ayyuka daga ciki waɗanda an ga wajen sama liman ya da bukata da kuɗi kila sai ya sa kuɗi ko kila ko wurin sallar tawai ne ko buga wasu takardu da zai faɗakar da al'umma to kaga ba bukata kina a liman ya zama shi makwanci shida nan zaune kawai bai da wani yunkuri dole ya zama shida da kuzari shida da dan wani abin da yake iya dogaro da kai ne duk da wannan bai hana kuma mamu su ba da gudunmuwa don rayar da masallaci da kuma ilimin addini a ƙarƙashin wannan jagoranci don da yawa muna da laifi mu 'yan makaranta mu mamu za ka ga a mutum a anguwarsu ko a lungunsu akwai makarantar mallan magawata ko makarantar mallan lafo ko makarantar liman tukur ko makamancin haka nan ya yi karatu tun alihi la muhadirin gwalmi mideli alillam a <laughs> haka to aka yi karatu har kila ya sauka alkur'ani ya san da ya ka sallah to sai ya zama gashi ya yi karatun zamani har Allah ya kai shi ga wani mukari wannan makarantar ta liman magawata ba wani tallafi da zai ba amma inda ya secondary in an ka tashi taron all boys za su zo su halarta wani nan ya yi secondary all boys ya zan minista wani ya zan kwamishina ah. wani ya zan sakataren ilimi wani ya zan kafiya wani ya zan kaza wani ya zan kaza sai a taru makarantar a yi buki da tunawa da tsayin ɗalibai su ba da makwaddan kuɗi a tara ma makarantar amma saboda Allah ko wada mai ina kun taɓa sanin wasu waɗanda sun yi karatu a makarantar liman magawata amma yanzu sun zama wasu abubuwa a cikin harkokin zamani wanda suka yi tunanin hada karfi da ƙarfi su tuno da limamin nan ko malamin nan su kai makaranta nan mun ga katuwa ana hazaura da dare muna yi wa kara muna yi wa kara da wadama ko da daji mu kawo a hasa wuta muna karatu eh ya kamata limamin nan mu zaka mu tsahin yan makarantar nan mu zo mu gyara makarantar nan mu tsahin yan makarantar nan mu tallafa ma limamin nan ko mallamin nan saboda Allah yana kuka saboda da hanya haka wanda zai taba ganin inda an ga haka sun da hannu shi to amma taron old boys ba ana yi ko ba yi ana tara makwabtan kuɗi ko ba a tarawa musulmi na kai ko kafirai dukkanin masu taron old boys a makarantun nan su saboda Allah suna da makarantun nan allon da suka kai ko ba su cin amana ke kwarai da gaske to Allah ya gyara al'ada ta 25 al'adar sakin ‘ya'ya ko tura ‘ya'ya zuwa makaranta ba guzuri ba abinci. Yawon bundi aka ce ko? Eh, karatun yawon bundi. Ka tura ɗanka makaranta gusau ko ka tura a cikin gari ko wani ƙauye irin buɗin ko ina daga shi sai allo ne ko littahi ne. Babu ko nera babu ko kwara. Ya kawai shi kama yawon bara. Yana roƙon mutane. kaga sai ya tasa zuciyar shi matatta Dan ya saba da roƙo a bashi dan haka ko dai ka girma dahin roƙo ya dahin zuciya babu wani yunkuri da zai ko ya lalace a cikin mabannata ba dai shi gidan karuwai wurin wanke-wanke gidajen abinci wurin wanke-wanke da sauran wuraren banna, da gidajen halaka wanda irin wannan zai haifar da abin da ba za a gode ma ba wanda daga nan ko ya zama roƙi ko ɓarawo ko ɗan lewaɗi ko makamanta. wannan ɗabi'a wasu mu cikin ƙasar hausa sun ɗauke ta ma kamar addini wai na gani ito da makaranta ko babu ko tuzi ko babu ko nera ko babu ko fara a yana ganin shi ya ɗauke wajibi ne alhali sheikh abdullahi Ɗanfodiyo, ƙanan kanin usmanu Ɗanfodiyo. wannan magana ta faɗa ya faɗe ta a cikin littafi ne lubabul Madahali shahi na hamsin da biyar in kana son ka san mi an matsayin farin yawon gundi na yara a tura su makaranta kawai babu jalli babu wanda za su yi sana'a su yi karatu ba kudin abinci ba abincin shin ya yi daidai da musulunci ko bai daidai ba ka samu littafin abdullahi gwandu kanan shehu usmanu lubabul madahal shahi na hamsin da biyar za ka ga wannan magana da aka faɗa yanzu kanka azaga ta na ne gori. al'ada ta ashirin da shida daga cikin al'adodi marasa kyawu roƙon ruwa ta hanyar shirka na haula wala quwwata illa billah tun muna yan yare, muna yan kanana mun al'adanci mu ga mata tsofaffi sun hito sun sawo rigunan mazan za ka sa ga wata ta sawo jallabiyan mijinta ko rigar mijinta da malafa ta ko sun yi kama da maza wanda kama da maza haramun na mace sai kama da maza haramun na kuma Allah da annabi sun la'ani sun ne ma mace da ya kama da maza za ka samu mata sun sawo tuwahin maza sun riƙa sanda sun sawo malafa suna furuci da kalmomin shirka ruwa haliru ruwa haliru Dan sarkin ruwa haliru ka ba mu ruwa mu sha haliru saboda Allah ba ka karɓar ruwa ba ka suka al'ada to wa a sarkin ruwa wa ɗanai bai da shi subhanahu wa ta'ala an ba shi ko in ka ce ɗan sarkin ruwa wa sarkin ruwa Allah daga haza shirkun kai da kirista mai cewa isa ɗan Allah nan ya majin. ka jingina ma Allah na kuma malamai suna ji a wannan ƙasa gaba ne wani shehu Usman ya ce ma ana tabar gaza ga mallamai na karatu rumu da tawai amma ba su da ko to nan muna malamai na ce ana ruwa haliru ruwa haliru dan sarkin ruwa haliru ba mu ruwa mu sha to ka muni dan sarkin ruwa kama ita wajen da saura ka gani da sauran wasu kalmomi na wauta da shirme ka burjan kata burjan ruwa na muka roko ga Allah da ma'aiki ka burjan kata burjan ma ma'ana hazin kalma al'ada al'ada mai muni sai haka tsayi da yan yara an bi ana ta iya yan mata eh, can ma dori sannan babu eh, hijabi bai shigo ba ba a kan suka fi hijabi ba mace budurwa tsawon ya da sani ya ɗan daga gaba ba da taguwa gaban daga hili ana ta iya ana rawa da yan yara matasa yan shekara goma sha koyi sabon ba da sabon balaga akuya da bunzuru an a tahi a kama hanya an cin babban iccen miya a kama kewaye ta gaba a kewaye ɗakin kaba yan an cin matsamiya a kewaye ta gaba a kewaye ɗakin kaba sai an soke hakon idin bado a yau ragaita a yau shiriri ta a yau tambada a dawo Hadda da makabar za ka yi hanga guda an kewaya wai roƙon ruwa na alhali malamai abin da a cikin littafansu na roƙon ruwa babu salatul istisqai ya cikin risala ko babin sallar roƙon ruwa haka cikin iziya fasulun fil istisqa fasalin roƙon ruwa haka cikin waɗa malik amma suna ganin tsohon da siyo shiga wata la'anannin Allah Wadda mace in ta kama da namiji Allah ya la'ane ta suna hurta kalimomin shirka babu wanda ya ce sai sadda an ka ce kai mata ku to a karantar sheku addini ku san ubangiji ku ku san manzon ku a ah, kai sadda mata haramun ai ka harci na karantar da mata ai izala la ilaha illallah saboda Allah da mai karantar da mata da mai cewa dan sarkin ruwa halilu saboda Allah wa dai ne ko kaman gawa ba a tsakanin su kamar bangon gabas da yamma na duniya to wannan yana cikin miyagun al'adodi da muka sami kanmu a cikin wannan kasa al'ada ta 26 daga cikin miyagun al'adodi al'adar kai amu ba sai wannan kai ango har yanzu ana yi sai a kai ango mata dai ta hito cikin ƙatta ga al'ada ma za ta shige ƙarƙashin gado ko sai an kawo ango zai ta hito a sa ta ta bashi ruwa ya sha ta jike riga dai ta cire mai hulla ta cire mai riga ta yi mai arwanna ba ga da haka ba ta kila amma wani yanzu a gona wanda aka kama bar komi mace ta hito cikin da kwalliyarta ka cikin kanta don baka da kana hana da da la da da yusu mara kishi bai shiga aljanna to ka tattari kanta an gaya gungu da gungu ka tahi cikin gidanka cikin ɗakin matarka ta hito ga hili a yi sayan baki a yi shaidana a yi lalaci amma duk wannan hoba da gina ba ka taɓa jin wani malami da ya tashi cire wa kan wannan ba ya ce ba a yi sai dai karantar da mata ko kuma wasu abubuwa na sunan manzo Allah sallallahu alaihi al'ada ta 28 al'ada mai muni. idan wata ya kamu da rashin lahiya idan wanda an kai kwanan baya ko idan aka tanta kai sama aka ga wata rashin lahiya ta kama shi ya ake cewa a ƙasar Hausa rana saki yi. gobe ba shi koma rana saki yi. saboda Allah wata bawan wana a harshen ilimi a harshe na addini a bayani na musulunci wata bawan wane ne bawan Allah ne to saboda haka in ka ce rana saki bawan ki kana nuhin rana mi an matsayin ta kenan Allah ka sai ta don haka an kai kasar ga muna tai muna yan yaro ba haɗa muna ba yi rana saki bawan ki ana ko da kiɗi na gashin daban ba yi rana saki bawan ki zai ce gobe ba shi ba amma ga shi abinda annabi ya karantar ga yana cikin littafin fiqh da hadisi salatu usufil qamari don Allah ka taɓa ganin ayi daga garin mu salatu kusufil kamari malamai sun ruhe, sun danne ba a yi al'ada ba su tsawa tarwa, ba su kwaɗaitarwa a yi a gani al'ada ta tara, cikin al'adodi masu muni al'adar wanke mahaifa da karrama mahaifa da girmama mahaifa wanda yana yawa sai wanda tattauna albahasar maidani albahasar maidani shine abin da zaka zo ka tattauna da mutane wanda wannan abin ya shafe ko kamar yanzu misali in kana son tarihin kafa garin ga iziya zaka dauka ka ba kana gani da ciki da zaka dauka ka ba? kamu zaka dauka ka ba la sai ka zo inda mai girma dan galadima yana yi wa mahaifinsa Allah shi shi rahama ya ba shi labarin tarihin garin shi kuma mahaifinsa ya ba shi kuma mahaifinsa ya ba shi sai ya faɗa maka asalin kahuwar wannan gari kaza da kaza an ka taso an ka taho kaza su wa da sun kai gida wuri kaza su sun kawa da kaza sannan su wa da sun ka taho sannan da kaza yana ma ya faɗa ma kashe-kashen ƙabilolin da annan zagayen haka na ko ba haka na ba in ka bude yanzu ya bacci ne za ka yi ko risala ba a gane amma ka tambaye mai girma dan galadima sai ya faɗa ba kila an fahimta ko to irin wannan bincike ba galita ya aka yi idan mace ta haihu arbiki za ta wanke mahaifa so bakwai a wanke wanki na ɗaya a wanke wanki na biyu a wanke wanki na uku a samar turare a lullube ta da kaɗa da kuma wasu ‘yan abubuwan da suka karanta na shirkullin da na a turbe ba. Sun san ana haka? To, har yanzu a tambayi mata a jiya ba a yi ko ana yi. In an ka hayo haka ɗaya ka dunkule mai har a turbe ko sai an wanke ka. Kai mai muni in mace ta wahala wurin haihuwa. In mahaihar ta kwaɗo sai an sa ta ta gurfana ta roƙi mahaifa gafara. Sarauniya ba aka ce mata muka ca mahaifa. Hmm? Mu da ba mu tsoron arar. ita ba ta yi samara da sarauniya ko ba ka suka ja ba sai ta na ta roƙe ta don mi don kaggaba ta koma samun wahala wurin haihuwa to wanda gurwa ga roƙe na jasa gafara me bambancin mahaihuwa da kashi tun na jasa ne da an haihu mahaihuwa na jasa wacce a wanke mahaihuwa al'ada gani bale mace ta gurwa na ta roƙe mahaihuwa gafara najasa al'ada ta talatin daidai daga cikin babban al'adodi wasa da littafin Allah a wannan ƙasa ta Hausa mu ba mun ci mutuncin wannan sai ka an ce kalubalen ka sura mai kukan jaki sura ha mai kukan jaki sai ce wa shamsu wa buhaha ita ka kukan jaki a sai ce ranar hisabi gaban Allah ka wani kuma gashi Allah ci Qur'ani na ta inna ankara al-aswati la sautul hamim mai munin sauki muni sautin jaki ka ce ma maganar Allah kukan jaki ko kalubalen ka sura bai kukan zambi idan sama'un shaqqat wa aznat li rabbiha wa huqqat wa idan al-ardu muddat qad qad tasbat wa kukan zambi da la hawla wa la ko kuma a ja aya Allah a yi mata abinda ba mace mai fassara a yi mata hauka da hauragiya a ce wala ya kafu uku ba a kai makaho bisa gara shi lalaba bai ji kashi ba Qur'ani na hanka ta hanka ce haka kuma duk mallamai suna nan sannan wa ba ba mallamai sannan duk jahili ake. shiru ba su shafo Qur'ani sai da aka zo ana koya wa mutane jawili. ka san maharijin horo, ka san madda ka san idikami ka san inqilabi ka san ihbai sai wani ɗan katsa Landan. don ya lalace littafin Allah sai ce ku karanta abin ku duwar ku karanta yayi walan lali na ku ce abin ku yayi alhali ga mutane da jan Qur'ani suna mai bakin lakabi suna wasa da littafin Allah suna jin gida shiga sautin dabbobi amma ba a shafo kana rabbul suna tuna daya al'ada bori alhamdulillah yanzu an ba bori yayi in kai yana gabar ba inda aka boji bayan ita sai ka hada zamara in kai yana yamma da kai inda aka boji ba ya duwa wa'azi ya kashe boji Allah ya kare kashe boji da yan boji shirya waɗanda ba su shirya wa ba ma sai mun da dogon tarihi wannan da boye a al'ada ta da biyu, yanka don aljani a yanke madan tsatsumbi bakin zakara inda tsamiya ko inda wani doki ko inda wani bako ko inda wata kokowa don neman wata bukata duk ana yi wannan kuma mahiya ma za a ga malaman da aka ce malamai malaman ce ba su suke ba da dama a yi wannan al'ada ta talatin da uku al'ada kiran wani Allah don jawo amfani ko ɗunguta wata cuta kowanne ne kaka hidda kowa ba a kiran kowa tare da Allah in za a kira Allah ka kira ya shi kadai Allah subhanahu wa ta'ala ce wala da'u ma Allah ya ahada al'ada ta talatin da hudu daga cikin al'adodi marasa kyau al'adar da aka bar iyayenmu mata tsofaffi da iyayenmu maza da gare ta al'adar azumin tsaki in watan rajab ya kama rajab da ga tsaki na ta tsoho ya yi azumin watan rajab kuma ya yi azumin sha'abana kuma ramalana ya tau sai a ce ai wani azumin wata uku yake bai yi kokari ba don bidi a dayi a cikin muktasar halilin sharhin a muktasar halilin mai suna jawahirul ikilil wanda ƙasa hausa ya ce lawali zada na ƙare lawali bari in yi wasani amma salis kai amma in baka gane mai amfani bare ko har rabi in gada ya kai har khamis in akwai kai amma ganewa ita akwai ba yi ba don kai lawali ba gane ba ai wanda ya mukarra ta da ya hika wanda ya gane to a cikin jawahirul ikilil sharh muktasar khalil juz'i na ɗaya shahi ɗari da arba'in da shida haddabu ya ce babu wani hadisi da ya inganta ya isa a kawo hujja da shi daga manzo Allah ana azumin tsahi ba wahalar tsahi ina hukai kuna wahalar tsahi. abinda an mafifici azumi azumin annabi dawuda ka yi azumi yau ka ci gobe ka yi azumi jibi ka ci gata ko kuma ka yi azumin kwana uku ko wani wata ko ka yi azumin alhamis da asalin amma magana azumin tsahi ka share wata uku kana azumi sannan ka san shirin shaidan watan shan ruwan tsahi shi a watan da annabi ka azumi watan sha'aban Aisha ta ce babu watan da annabi ya iya azumi irin watan sha'aban duk watanni goma sha biyu in ba ramalana ba babu watan da annabi ka yin azumi mai yawa ciki irin sha'abana su ko tsahi su an ka ce ma shi an na shan ruwan shi ko manzon Allah shi an na azumi ne kaga sai annabi ya gabas su ko sun kai yamma amma laifin malamai ne da ba su bayyana mu yau da daddare ka ɗauko lawalinka shahi na ɗari da arba'in da na ɗaya sharhin jawahar ikilin ka diba a wurin ka gani akwai wannan magana da aka faɗa a wannan wurin ko babu al'ada talatin da biyar daga cikin abin da mutane suka al'adanta yin surutu a makabarta sai ka samu ana da ana tsoro musamman daga zama ga ce sa ne ce a ah, haka ta maimakon da sunna 'yan an ka zo makabarta kin aka yi ai shiru mutum biyu ko uku sun isa kawai a kyale su yi aiki yan an kare sai a hito wajen makabarta sannan a gaisuwa wannan shi a tsarin sunna Abdullahi na gwandu Allah shi mai rahama cikin littafi ne masalihul insan ya kawo bayanin a gaisuwa cikin makabarta a zanka bari da ayatowar amma malamai babu ruwan sai ka ji wuri kamar kasuwa cikin makabarta an surmuke daga nan kuma abin ban da ke ci almajirai da malamai zurum da zurum jahilai sun ka kasa gin shiga gaba wurin jana'iza ko wurin tukunan jana'iza wanda in ya ce sa gawa cikin kabari bai sa abin da zai faɗi ba bayan an gane yake ce mai don Allah ni musulunci ya ce ga wanda zai sa gawa cikin kabari a ya cewa bai sani ba amma shi ka haruru ya tallabi gawa ya sa ta kabari ya san ko miskala zarar ko kala da zani ba wanda za a ce an za a sa cikin gabar to kaga wannan al'ada ta saba ma hanyar magabata magabata ta habbai in aka zo wurin gaisu in aka zo wurin jana'iza tun kafin a fito da mamaci a gama wanka shi aka yi ba abu ba hira sannan in aka yi mai sallah aka tashi za a ta yi a rakiya har aka yi wurin turbuda haka can wurin turbuda amma yau in ana so da kace yan yan yan yau ba ka za ka da ko a da ai ba wani a ce abace ai ba ai haka nan kuma ya haka ba aka ce kace to an ta hisa kaza ka ce ba a sawa don Allah wani littafi gagga ba a sashi wallahi bai la kawai ta shero min da ya ce ba a sa wani ba an azuma mace za a dauko duci a azaba ya gare ta ai ba a sa duci to cikin wanda ta ga gani ba a sa duci da ya ka samu misalin wani insani na Abdullahi Gwandu yace ba a sa kasa duci aka sa Abdullahi na wani. Ya ce, don mi in kun kasa ƙasa, matacce in ya cima ya kumbura ya ce, to ruwan jiki ne sai su sai su sai su kwaɓa ƙasar nan sai ta wargaje, sai ya birkici. Amma dukiwa bai birkicewa. Don haka shi Abdullahi na wani ma abin da ya ce, dukiya ka za ko kankara. Amma yau ya gani da wani kan ɗauko duki ka sa bari ya ce, ah! tun kwale kaza kaza ko bungulla ka ba a zalunci kuma wanga da yake haka da za ka tambaye shi da shekara har shekara zai iya kawo ma hujja ta ba a zalunci ila haƙƙi ma ga inda aka zalunci ta yake samu littafin Abdullahi na Gwandu masalihul insani kadiba a gani ciki dukiya ce a a lokaci guda da asa lakan ba haramun bane sa ɓungun ba haramun bane ana sawa duka amma dai wanda ya a sa dukin nan ko a sa ɓungun busasshe mai ƙarfi wanda bai roshewa don sanyin jikin mutum al'ada ta talatin da shida idan aka fito da gawa da cikin gida kuna nan zana da ko da ko ba da kun yi a rana sai a dai kowa ya cima cima ta ya ce la sai duk a sai duk a ɗauka. alhali cikin dattawan addini babu wanda ci a haka a shibawi akwai babul jana’in da Allah ya ce ai haka iziya akwai risala akwai haka ya sama ba wanda ya ce in kuna zamne bakin garka ana jina a hito da gawa a sallah in an hito da duk ku doka la ilaha illallah daga addini kuma ba a yin abin da ba a sa haka in an zo an kare sallah ana ce assalamu alaikum sai ka doka la ilaha illallah haka in an zo can wurin kabari an aji matacce da an bude cikin wundi sai ka ji dai an doka la ilaha illallah to duk wasu wasu ba addini sai an asalin addini umarni sai Allah ya ce kai sannan kai al'ada ta talatin da bakwai daga cikin babbakon al'adodi al'ad da muka saba addu'a ta gaba ɗaya ban ta azurba da mutum da aje to ai salati goma goma sai ayi addu'a wannan al'ada ta gurbi da ko a karanta kul huwallahu uku ko a karanta bai inna anzalnahu wannan annabi bai yi haka ba sahabban manzo Allah ba zai haka ba al'adar 39 wurin tura ƙasa na farko ka ce mina halaka na ku wurin tura na biyu ka ce wa fiha nu idukum wurin tura na uku ka ce wa mina hannu kuri cikin ta da sawara akwai hadisi amma bai tabbata ba bai inganta ba saboda ka hadisi ne bai tabbata ba ko ba aiki shi to amma kaga ana in kaga wani na aika kai mai musu kai sai sai dai ka shirye ka shi dan mi yana shi ya ga hadisin amma bai san bai inganta ba kaga irin nan sai ka lallaba ka lura da shi cewa ai hadisin nan ko kaji kaji matsayi ne ka ji ba cikin littafin an gane yawwa al'ada ta arba'in daidai zuba ruwa akan kabari bancin an turba da a ɗaya ruwa a yawa bisa kabari wanda mu ba mu haka nan ko amma yan shi a suna yi kuma suna nan suna shigowa cikin mutane da haka kana ganin yana cikin alamun na shi da daga an gama jira da dogon ruwa ya bulbula bisa kabari al'ada ta arba'in da ɗaya yin gaisuwa nan cikin makabarta wanda Abdullahi Gondo ya yi bayani kamar wanda yi bayani al'ada ta arba'in da biyu keɓe kwanakin ta'aziyya ba a da aziya ba a keɓe rana ta ɗaya da ta biyu da ta uku a yi ta'aziyya da zaman ta'aziyya wanda ma an zala Allah bi min sultani al'ada ta arba'in da uku rubuta sunan mamaci da tarihin mutuwa ce akan kabari alhamdulillah gaskiya nan ba mu da wannan tun makabarcin nan muna ne ba kai maka leƙa ban gani ba amma ka cikin gari makabarta cikin gari ko makabartar tudun wada sai ka ga wani wuri an rubuta wance wani wani wani a sa je na rasa ya mutu Suma ma yan shi'a na su ma yan shi'a ga haka ko to yan shi'a na a ga haka wanda ba a zai su cikin mutane yan shi'a dan shi'a ba mutum na ba mutum mutum kai gara ma mutum mutumi da dan shi'a gara ma mutum mutumi da dan shi'a wannan magana ta cewa ba a rubuta sunan mamaci da tarihin sa da ya mutu a a yi abin nan allo na siminti ko na wani katako ko wani kwali akan kabari yana cikin madahal al-madahal littafi ibn al-hajj jizi na uku shahi ɗari biyu da saba'in da biyu al'ada ta arba'in da hudu shigan kanta gidan mamaci da an dara makabata da wanda a dangi da wanda ba a sanyi ba za a ga dai an surmuka cikin gidan mutane kun ce ka shiga gidan mutane wa'an ne ka cikin da zaka bai ba ka bari dangin su waɗanda a jinin su su shiga su yau su gaisuwa amma kawai sai hagaran nan babu oda babu sange kowa ta kaddara da nata an shiga da mutane kai wannan al'ada ta su ko mata sai su koma tsakiyar gida su tursa shi can da su to su yi tsaye tsaye ko su yi gurwane suna yi musu gaisuwa alhali wannan al'ada ta kawai ba wanda an kawa rasuwa shi haka wa gaisuwa sannan in dangi haƙi ka shiga kawa dangin kamance gaisuwa kai da ba dangin mutanen gida ba kawai daga zaman gari ko ka taho da wuri dai kaga mutane sun rubuce cikin ya ka biyu don haka ta gidajen mutane ka gani ɗan su turke katon maraki ko ya akwai mace yadda ma duma nake ka gidan mutane al'ada ta kawai an gane ko al'ada ta arba'in da biyar daga cikin biyagun al'adodi rantsuwa da wani Allah kasar ga ko da mun ka tashi mun cimma ana ta ranar da rawanin sarkin musulmi Allah ƙara wa sarkin musulmi da haka da daraja an gane misali amma ba a rantsuwa da rawanin ko kuma na rance da kabarin nana uwar dani ba a rancewa da kabarin nana uwar dani da ina cikin littafin musulunci risala asali rumayana labin nabi suka ce ko da annabi ba a rantsuwa da annabi nana uwar dani kana gama su ko ko kusa to wala bin nabi ba cikin askari ko annabi ba alrazali amma ga shina da alrazali da na ranke nan hodiyo mallamai na ji ba su gyara mu shi an matsala? al'ada ta arba'in da shida daga cikin miyagun al'adodi al'adar da muka fuskanta nan jibi in watan muharra ya zo an sa shara ko da girma ko babu girma in dai mutum ya amshi shara da tursasawa da cilastawa da muskunawa da kwanta da bugu da kokowa da kasuwa kaga wannan ai ahabu amwalin nasu na abin babil wa bi gairi ibi nafsin nan kuma cikin ahalar ya ce wa akalu amwalin nasu da gairi ibi nafsin ka shaki mutum da ya ba ka? cikin littafin addini saboda Allah wani na ya magana shara ni da dan karatun da ni dan karatun da ni ban ga yadda aka wata shara inda akwai ta a kawo mu to in ko ya kasance kili da baki ka zo kake wani ga na to an sa shara ta cikin lalama babu matsawa babu cilastawa babu kwanta babu cin kwala babu kasuwa ya doko ya baka shi ko ya zama roƙo roƙo ga asalin musulunci haramu ba a roƙo sai lalura ta kasa don haka share ɗayan biyu ta ko dai akalu amwalin nasu bil batili bi gairi dibi nafsin iya zan da murkushe da kwanta da bugu da kokowa ko kuma roƙo haramun an gane ko wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta roƙo sai bisa ga lalura in bukata ta kama Allah ya sani kai ka sani baka da gaba da baya ya kama sai ka roƙa to wannan ya halatta ka roƙa to in ina wannan na kai kaga ya halatta to amma ai ban zaton share irin wannan nan to wal ilmu inda Allah ta'ala don haka share ko dai nau'in cin dukiyar mutane da ke da nafsin ko kuma nau'in cin dukiyar mutane da roƙo wanda roƙo haramun al'ada ta arba'in da bakwai al'adar cika ciki ranar cika ciki sai a yanke kaci ko a yanke ta a yanke maraƙi a dawa nama mai yawa a yi tuwo oba a yi tuwo oba in kwano da rabi aka yi mai tuwo sai a yi tuwo kwano don kowa ya cika ciki ne don mallamai suna wa'azi suna cewa duk wanda bai cika ciki ne ran nan ba har abada ciki ne bai cika kuma ya da haka zai go a to yanzu misali ran nan ka ci komai ka wannan yunwa ka bari sai watan muharram ma ya ƙari sai ka samu kashin ka guda biyar a yanke ma a da, a ha ma shinkafa da sauran kayan da wadun na kwarai a zuwa ma bisa ka jiri a kawo ma ruwa ka yi sanne ka miƙa wanka kai ta ci kai ta ci ba na ba haƙuri wala a hawuci kwashi ta kai ashe cewa duk wanda bai kwashi nan ba bai kwashi yada kuma a tsarin musulunci babu ranar cika ciki babu da abinda a tsarin musulunci fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li sharabihi wa thuluthun li nafsi abinda a tsarin musulunci ka sa cikin ka uku kashi guda ka sa abinci ya kama zuwa Allah ce kashi guda ka sa abin sha kashi guda ka raga wurin shi na to ranar cika ciki ba a raga wurin shi na kaga an sa ma'anar. annabi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dan adam bai taba cika wata jikka ba mahi sharri irin ciki ne to kaga ranar cika ciki sharri na zaka yi Da haka tsarin musulunci babu ranar cika ciki wannan al'ada ta kawai hadisin da suke karanta cewa an ce duk wanda ya yarda mai iyali ne rannan Allah na ta. bai wannan cewa ɗaya da ai kullum kai yalwata ma iyalinka Allah na ta. kuma yoshi na za ka yarda ma iyalinka ran cika ciki amma da ta wuce gaban iyalinka ta sun ci da kansu eh mutum ya so shinkafa ya zo nama ai abinci amma da wannan rana ta wuce mace sai dai ce ga daga ta ci abinci ko ya an yi tuwo da sahe an yi an an yi zazahe da rana da da sahe to da rana ta cikanta alhali manzon Allah ya ce kowace sahiya Allah na sabkar da mala'iki wanda ka addu'a ga wanda ya yi rawata mu iyali kaga ashe ba sai ranar cika ciki ba kullu ko annabi ne wannan al'ada ta kawai al'ada ta 48 al'ada wawo ya ga cin wawo kai bai sani ba ya yaro ɗan karimi bai san wawo ba ina wani ɗan karimi kuma ya ga cin wawo hmm taya a samu wuta taya ko a samu taya wuta ana nuna a kamar shi taya abin iyakokin mutane ana korawa da kitilan mutane wawo kenan ko to wawo al'ada ta kuma al'ada yan shi'a ta ba ta da alaka da musulunci ba ta da alaka da addini yan shi'a su ka yankan kansu suna kwada ma kansu wani abin kwada ko su kunna wuta ranar ashura an gane don haka wawo al'ada ta ta shigo muna ta hanyar shi'a amma ba mu sani ba saboda ba a ilmantar da mutane ba a karantar da su to al'adar wawo tana cikin babban al'adoni saboda haka samari yan watan muharram ya shigo nan da jibi kakkwai wa ku bar wa wawo al'ada ta ta makiya habban manzon Allah al'ada ta ƙarshe al'ada ta arba'in da tara zuwa wurin bokaye da mallamanci shehu usmanu ya yi ta faɗa ya yi ta yaki, ya sha gwagwarmaya da wannan baka al'ada da cimma a ƙasa hausa har yau akwai ta ko babu bukaye sun yi a kirka mallaman cibbo kakka fara gida ba ka san ma ya kasu duk wanda ya san bigi sai a gani ɗan makin a zaune da ya tsada maganin komi ya sani in masu fito inda da ta ce yaro garin kan galare bai jin magana da ta akwai rubutun za a mai da ya sha ya gaba jin magana kawo dubu uku ko dubu biyar alhali nan cikin gida ne akwai ɗan da bai jin magana shi kai ne na ɗan da magana kan larabi amma wa ita rubutu zai mata wai ɗan da magana saboda damfara ya gani to yayan kwa musulmi wannan ba dukkanin al'adodin ba kenan ɗan taɓawa ne saboda ka a tsawaita don magana matsakaiciya ta haifa tarwa ba dukkanin al'adodi muka ambata ba amma mun tsaya daga nan arba'in da tara sai dai a sani ba kowace al'ada daga cikin al'adodi ba al'ada marar kyau musulunci bai mutum kowace al'ada akwai al'adodi masu kyawu wanda suka yi daidai da addini kamar mai kamar al'adar darajar da shugabanni girmama shugabanni ka gamu da mai girma dan ladima kana a wannan yanki assalamu alaikum Allah ya taimake ka assalamu alaikum wa alaikum salam Allah ya taimake ka ranka shi da wadda kalimar ta girmama a gare shi musulunci ya dire annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kirista mai cewa isa dan Allah na ya ce ma mai girma sarki wani kirista annabi muhammadu ya ce ma kirista mai girma to me zai hada ka ce mai girma dan galadima ran kashe dan galadima Allah ya ce taimake ka bayan sallama ta addini ba bayan sallama ta addini assalamu alaikum wa alaikum salam Allah ya ce taimake ka wannan addu'o'in da talaka ka ba kawa shugabannin su tana tasiri wurin Allah akwai wanda ga cikin magabata da ce wallahi da Allah zai ce mai na baka addu'a guda da zan karban ma ita in karban ma ce wallahi da baiwa kai ne baiwa ɗaya ne baiwa mata ne shugaba zai wa don ya san in Allah shirye shugaba to mutane da yawa ka amfana yanzu duk mallaman da ayyankin ga duk littafansu da iliminsu da rawunan ba su iya hana abin da mai girma ɗan galaji ba ka iya hana ba su iya zarratar da abin da zai amfanar da addini wanda zai sa ƙarfin kujera dai da milki ne da da Allah ya bashi ya yi amfani da shi ko don Allah suna iya ba su iya ka gane yanzu misali in samari sun ka haɗu an ka aza kalankin ne da janareta da gangun shaidan ana za a jijiyi limamin juma'a na abaito yake ku bari ka kuyi. Yadda ya ce suna bari amma in mai girma dan galadi ma zai ce wa an goma na haka ya sauki na wannan su wa sun ka kira mai kayan da kai in koma ganin tsoron da sai ya jawo gaba ɗaya yau gida don Allah kuna ganin suna shi to amma hudu ilimi ne da rawani ne da mukami ne na limanci da komi ba za shi samu karkuwa gare su ko ba haka ba eh. to saboda haka shi shugaba kamar da Allah ce ko kamar da annabi ce shugaba inuwa Allah shugaba inuwa ta ta Allah shugabanci inuwa ta ta Allah wanda in kuɗi Allah baka in ilimi Allah baka in shugabanci Allah baka kai tsaye ya baka makullin aljanna sai da kai kai wani da gaske baka san iyaka waɗanda suka shiga aljanna ba sanadiyar shugabanci to al'adar mu da mun ka gara ta girmama shugabanni Eh? to wannan al'ada ta da kyau amma abin man mamaki yanzu kana aika wani na aika mawar da lafiya ya kyale shi ko ya sai ciki ciki ko ma ya kira ce kaga wannan al'ada ta da musulunci bai tsare ita ba kila an fahimta ko al'ada girmama dattijai mai hurwara duk dattijo mai hurhura ka girmama shi ka girmama shi wata rana yan fashi da makami sun tare wata mota sun ka ce kowa shi kwanta sun ka an shi kudin su ko za a ga wani tsohon mace amma kai ba wutar can gaba ta <laughs> a yan ya kuɗi kuma yin gwanta ya ta a yan ya kuɗi kuma yin gwanta sai ya Allah shi mai rahama to kaga al'adar mutunta dattijai girmama dattijai mu da waya musu kai tarbiyya da muka taso a yin kaya ta nan gaba su gani kan gabar da tushe dauke da kaya zai shigo gari a kai za ka aso su kawo mai har gida ne eh? ka ace ka koma inda ka yi to wannan al'ada ta ne kyawu Eh? ranar juma'a wajen gari muka yi ta in tsayi sun da juma'a da tukkunan gishiri da sauran kaki da suka so muka an samu kawo cikin gari amma sai a gaba da kanan ubanka da ka da kika wuce in ma ya samu za a kace ya babo can ciki ciki ko mu? Hmm. ta ce ba ba ta ko ba ko kace ko ba al'ada ta girmama mallamai da mutunta su wannan abu ne mai kyau wanda turawa suna kokarin daidai wannan fahimta cikin samari sai a bada maka malami dan matsala bai bari a ji daɗi bai bari a shakata komi sun hana sun ce ba a shakata ba a wakitawa to za ka wakita cikin wuta in ka tuwo to wannan al'ada ta girmama manya al'ada ta mai kyawu ka gani al'ada ta irin wani garin ga yana da hili sai samarin garin ga su tashi da wanda adda jaki da wanda arowa zai yi a ta uku uku a doku ƙasa ɗaya rana a tara mai wadda za a kwaba ta yi mai wa arme al'ada ta wadda aka yi ƙasar gani ko ba al'ada ta ba da ana yi ko ba ta da kyau ko tana da kyau to amma an bai amma al'ada ta ko ko cikin a hallari ko a shimari ko ni kaga inda ce fasalon fasali wurin tara ƙasa a tara wani ƙasa babu amma al'ada ta amma baka ji wani malami da ke haramun ta don al'ada ce mai ma'anar wata awanu alal birri wa taqwa al'adar bayan an tara ƙasar a kwabe mai al'adar a samu duwatsu a tara al'adar gini a zo a taru samari ba sai ya biya kuɗin gini ba a yi mai gini eh? al'ada na wadda to al'adun da maha gada ga uwayen daga kanin masu kyawu a haka ɗaki a kire mutane a aza ki ana ajin ɗaki gidan wani a tallaba eh irin waɗanga 'yan yaran bautan ajin ɗaki kun fahimta sheke nan kakka ɗauka wai don an yi wanga karatu na al'ada ana nufin kowace al'ada ba ta da kyau hmm. akwai al'adodi masu kyau amma menene keli menene ma'auni wanda zai nuna mana wannan al'ada mai kyau ce wannan al'ada mara kyauta idan al'ada ba ta saba ma addini ba ba ta saba ma sunna ba kullaha adatun hasana idan al'ada ta saba ma addini ta cikaro karo da sunna kullaha عادة qabiha wala haraja alayk مفهوم to wannan shine ma'auri shine sikeli ka gani ko al'adar ɗalibai su taru su nome gonan mallamin su lokacin da muna karatu allo a makaranta malamin mu gonar kigare da yawa sai mu zo ɗaya rana duk a nome su gona ta ƙarshe ya an ka nome sai sai ce a faɗa gonar makwabci ne duk gonar da ita a ƙarshe ga nomewa to makwabcin da sai ya samu albarkar mallam don sai a faɗa dai a nome ka lokaci shi ne kuma ya gidan sai shahura ba zai na sai mallayan kora ba wanda al'ada ta mai kyau eh? to yau ba ka zo kawa mallan noma ba ko shuka ba ka tsaye ya zubillah saboda kawaye al'ada ta makaranta da daddare a yau kara da marece da daddare a zo a hasa wuta mallami ya zamna kowa da allo ne ka zo ya faɗa ma ka koma ka zamna ana hashin wutan makaranta al'ada ta mai kyau don ke na ashe akwai al'adodi masu kyawu wanda ma mun bar wanda ya kamata mu dawo mu raya to babban abin mamaki duka bai yi shirin malamai ba ba su hali daga irin waɗannan al'adodi ba su karantar da mutane musamman mata ba a karantar da su a lokaci guda kuma su zo suna faɗa da wanda ke da awon wanda ke kira mutane zuwa ga tauhidi da sunna in aka ce a kire Allah shi ɗaya ja kai ku gama da suwa ne ya an ka ce abi sunna a bar bid'a ja kai ai an sulbala da kan ai addini bai yiwa sai an yi bid'a ai ba wurin aika bauta ma Allah ba bid'a to mu ji tsoron Allah subhanahu wataala ya ku bayan Allah ga magana mu da aikin insha Allah subhanahu wataala shi ne karshen muhabara na roƙon Allah subhanahu wataala da sunaye ne masu kyawu ko bi ne masaukaka, na roƙon dukkanin alheri, na neman shi da dukkanin sharri Allah ka gura mana gaskiya gaskiya daga ka ba mu ikon biyarta ka nuna mana ƙarya ƙarya ta ka ba mu ikon ƙaurace mata Allah ka ba mu alheri duniya da lahira wanda mun san da mu sani ba Allah ka kare mu daga sharrin duniya da lahira wanda mun san da wannan mu sani ba a dakan da aka ji jawaban ƙarshe bayan an ƙare muhawara shi al'ada ake da an ƙare ko an ƙare kun ba dai ba ne a rinka tsayawa sai an ji bayanai na ƙarshe sannan a tashi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh سبحانك اللهم وبحمدك la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu